وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن أزنقوي جبه ila be litini kira nabi sallallahu alaihi da ya bautu be ko be ce turuji ya fedu da na albarka katayin coci mini katujo ba na yaji karatun littafin nan karatu ne bibin mini suratu yusuf alaihi salam na masu kuka ka yi karatu har bi ayayen gwegi beni nan tabi abin na <clears throat> iliya nike mina lamarin macilice na bi yusuf na tun daga yana nuna na da shawara na ya juzi bejiye boye na wuce wani ga alawa ca hmm, cifira kwatakin gonan da kuma kimina su da ca yi ci shawara abu a cuce da goga wani zuma wucin a cike da zini ebe tigi ba baba ke hmm, annabi yusufu dabban wa gina ga culayin a bintara ikandoci gwayejin hankali bin sarai emina nabi yakubu laka ga ya ga gawan su da gan dabbayan azibu ya shigo abin wa gina ga tsoye gizi da tuzuni mai hmm. cina da cu da gogawa

وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين قالوا يا أبانا fe tigina a gabe baba na biya kubi a gaya wa bayi ina zahabi na lalle ya kike da stabi kuda ba na ya jin watarak na yusuf a inda matayi na yi ma na biyu sufu luga da bayan kaya ya je ya dota don wanda kaya jiye zuma abu gafa a kala wuzibu da shi ya gobe wujo kuma an tabi mu'minin lana amma wa ya ji ma ne mai ti gannaba walau kunna sadiqin kaba yi gafi za gaskiya ji sha balanta na ma gaskiya aya na man shiga hmm, ya na tafi kuna su kuje amfani da yi na gwayan alalli bayan musabaka gamala to na ji bayani ya baba na annabi a kuma nan ga gani na ji na wabiya ibana istibak alalli yau kemino ya lalle da shari'a na biya ku bo na ci ya lalle da mini shari'a na muhammadu bo sallallahu alaihi wasallam idi cin su cin kayatin alkhairi ma ji tabbata da sunna na sallallahu alaihi wasallam wa nabi idi cin su cin kabe dokoi doko na ji udmirat man ji gaina ajin haji da doko ci ji ya ce da maro na doko ji da na ji ajin haka ji ji a yayin gici bi sosai ya ba da ba funiya ebu kibo na kawo da bu cuba a da ba wa mai cibi ga da ya gaga alqailul mudmara annabi bi cibi da kunci daga ba ne ga haifa wannan har da saniyatul wada feje feje fesa gana a ci gon ke bi cibi da do afuni ajai da idmaru anan annabi sa ga nabi dokoyi ruci daga bana ga saniya na saniyatul wada har bai masjidin bani zurai kai oga cule man shiga daga haifa wucin daga haifa haifa a bi saniya zama lukutu wani ko mai lukutu ba <clears throat> sai bago can zancen musamman wai bai dabba ji doko raku mai ziga a lallewa a ci gaga mai ji can kabi a nasu da kwabi sanji da ba wugwayen a ke mace da gwatu ba le bayan zaman da ifi bayan da nan laifi a daba matuka aga la doka jiji na wa digwalo alakan raya nan a jicin zucen kabi yin kwaji ke misali keke masu mota hmm. laifi da ba a ci gabe ma rima kem ne hadisi bebe yan nasu biye kwabi sai na man aji hukunci da wani gan laifi da bane za tuba da bidin gaji ya ke ya ce da bidin gaina e, e ba za na ji gadi da mu a caji na kudi bane ci ba ebo ya da ya bai gwatu ebo ya kun sai bogo a ganin lokaci na ya lo can can kaji jina alo gana sajina ga annabi yusufu ba nun shi ejota eh, abona eh, yin gobe wujo a da mai wuce dai tunanin ci bebe ya daga yana annabi yakubu to ga shugana ta lalle inni la yahzunni an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu dhibu wa antum anhu ghafilun يا الله وقوم وجاءوا على قميصه بدم كذب قال من سولت لكم أنفسهم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون Allah tabaraka wa ta'ala ga ala qamisihi bidamin kadhibin ya ga annabi Yusuf shi adabe gani be damin kadhibin e, e ala qamisihi de de wunu fana bi ma'ana ya e wuje bayin a cayi e gyan gamanan alakiu a na majiji bayani etiyan ba na de gana maji da baji bayani gaga na gigigi nga ina zu a cila gyakpe ewanan allahu alam anabi akubule ewaye na kalam ga bal a'a in <clears throat> ji kemna ya tawda nauya sawwalat lakum anfusukum amra raye shi dai wala maruna ci fani fe ga je ma jani amma je dabba ne gunwa yusufu gina fasobrun jamil na da tso a kuri wange tila marebo wallahu almusta'anu ala ma tasifun Allah ma ga zalimi a wace muku bai ne bai ga na je je ya na la yawa da nan <clears throat> aya na man ji jin jabe ya fuka hawa su jin jabe aya ne etiye e zuji imalul e, e, amarat e lo tu gani bi alama ji o ba hukunci ne no biyana a ga bana na anabi anabi akubu ga ga gan a'a bal a'a kuje me gadana sawwalat lakum anfusukum amra a ga alamu ji amfani da yin ga mai ga kyatata ya gan Mm. eshiya eshigwa anabi yusuf nweji ewe na ma ebebeghị na bege na eweliya a eshigwa na adị tosai dauna ugbu na e, ewe ga na mm. so daga bagan wake oga gama na zo so maziga eji amfani gani bai alamaji a ba hukunce te na ezalayawa na nan gagan anini da wayo dai ga man jajaye ga attafarusu attafarusu a ga lafazi na bebe ma nuyi min qur'ani wana attawassumu gube biyo iga ne? da min ayan suratul hijro <clears throat> ana Allah tabaraka wa ta'ala yayi ta annabi lutu ce ga izo bubu ga inna fi zalika ayatin lil mutawassimin wa inna la bisabilin muqim inna fi zalika ayatan lil mu'minin aya da bago lil mutawassimin ya zane ya ji tawassumina bi ma'ana zane ya ji tafarrusina bi ma'ana zane je layin weji eh, a aga cin alama jile a gagan hukunci ka zai da zama hmm, na ga ya tafarrusa <clears throat> alemini man na ji kalita fi ta tafarrusa wani da jini kai mu dabwa waga da littafin yi gagan a turukul hukumiyya na bayani ta tafaru so ku kushe bu wa da misali dan gurkwai ta tafaru so kemina da ciriki zina shi zuwa nan aga ci lamarin ko aga ci zalayi ko aga ci yanayi ne aga daga bani daga wuce na magana da kyar wadaban so tuku ba ne ji amfani biyan bato shari'o wa lili khariji dan agwa su tafarrusi a ba hukunci bayanin hukunci na da kyarun aleba min misali don dan gurkun ibn qayyim yanan adil misali da bai kabu kabu nusur uga sai na umar bishi shilani da kabu idan zagi cibe zagi cice gagan ebe eh, ahụ fa nga ahụ bebe gụnyo ebe ahụ eshi kpata ibada nwee dị e e e na afila nwee dị nwe lele a igidi kpata azụ nwee fio ntife kiba ntife kiba ntife susu ngabe ya kida ni zuya anwe ga edebo ni webu yi ga mwe ga nti susu sai na muru kaa ka eba wani gawa ma bi ma ajige shikenan ga zo an dona ka zagi na ce da ka buga dabe lalu tibe bawo ni wala ga yin duwa eh, ne ga nne yawon labari ya yi bu ga yi ba obi <clears throat> wọn bá yi bẹ́yìn káàbù tí gaba wọn gẹ́tọ̀ èyí ni wo bẹ́bẹ̀ kára òyìn kúránì ni ga yi gan <clears throat> fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba ta imi kuki odio nini lato mini ya foguni ndondo akiu ifoyini foyini ga dabe abi mana waga foguta lati gbaro eshi ajinafila afoyini la ya imi weto igidi to eshi imi mudu la kuru di fo kutane kena ba fa kutane kene je wa yen tudu di na bebe goro na sai na marga a ah, nan na ci guyo wa yawo wa yawo go a san maji fahimta gaya kabu daga yin nan mai wani likali da shi basira ga ji likali ganci shi basra bo kula misali bai ka kaya ce a da misali no yayan iyas bin muawiya nan iyas bin muawiya mina salafu salih ezi wuyo wani ba nan wai jilkalanci shi ne zagi guni bebe wani beji bayani ta abu na mugai zagi guni ne wuce wuke hali na don bakwa abu na gama lamu bayan hukunci na mubanu in zagi ni ibe nwe in zagi ne ya gibe yi in zagi ni wọn atuba bi ma'ana eh, ba zawaru ruru in za gini dabo in su yo kuma bayani ji bata faru su yi dalili kaza gala mu ci ga kaza dalili kaza gala mu ga kaza bata ma ji daidai a ji bincike na haji haci so ya shi dabo <clears throat> ga malaji a amfani ba hadisi na na da ya gagan ko da yake a ga hadisi da yi foyo a ga ta ku firasatul mu'min fa innahu yanzur bi efe su da firasa ya mumini mumini wai ci bace bai biya aske coci amma ga hadisi da yi furo amu da ne buka nan <clears throat> hadisi da bana tazuna na hadisi da alisala mai gaga inna lillahi ibadan yarifuna nasa bi tawassum hadisi na sayi wa hadisi musulmi sulat la hadisi sayi abebi iza dabo mini wuji so ko ibadan ji e keza jiye bi alami idan aga ciwone ka ba halewela e eh, kawo kai da wani a daga ciwolin a ga gace ba magafe an ga wani na zahiri ka zo zahiri ka zo a ce kai zaga shi shi umar da gaskiya ci zafi wannan e eh, za da biye ne wuga ya yi jugun biyu a gaza na ji za gaskiya zafi 419 yi nan bai ga tafaru so uji babu yan ebasan buda zane ji so ko la asken da ya fahimta da ya na e eh, ga ga be dugan ji bayani yayin gaza ja'a a'a ah, unji ba labu babu ya ba sabo ya amma babu ko ke ga gan ide bai waji kaka na su kwela a wuji nan ke misali waga cin almijin zaru na mudule jile e gwawa ba bi ciwon ga go kawai yun ga ciwon wa ga gaba ne na jiga ji daidai nan e timi mawa bu so e bogo annabi yakubu wa tafarrusi ji ke lalla da gaskiya kima alama nu da amfani bai yana ede na abe bai yana ewanna uliya kewa ya jiji a gan eshigwa za wọn gi umaru ilu wadugwa yi nsa uliya da na juna ne ngwa ga da gaskiya <clears throat> a kafi ile egboro na wa bayi na ila bayanin da ci bai etiyan israiliyatu na jalabe ti gaya dabba na gunwa annabi yusuf gina uji banda ci ba kim hmm, na zai faga na gayo arabti sharra la li sharri lakin tawakkuhi wa man la ya'rifu sharra min alkhair yakun fi ya waye ke bayanin da ci ne julwa nan uji ga yabo ne ya tun kankur na ba amma yabo wanda ci ga yawo ga da zuci ga na na ji da ida bibica ada ta na jaya nan etiyan a dabba na gunwa na bisu fi na wani misali mini da ni jila ya tawuci bai isra'iliya tina tafsirin thalabi ga gini a mina hadisin labe ya gama na mini isra'iliya ti wani <clears throat> ngai ba na ya gaga hadisi wani kwanan amma minu ubo wai gam uga a dabba wuce be shugo wuce wuyi da ba na bi ma bi ma'ana bai tina aga na be kubu ga shi goga wuge wani a na biya kubu ga yi hmm. shugo zabe pata bana na fina chicken na. na ci coye ga gan gan wuje wuce ga bi ga lima fajatani fi waladi wa wurattani ba da huznan tawila a ki bebe wata mi gin waje ji, jigun ya mi yen egbeyin na lo na lo pano wa gan mi be egbeyin ba ni ga mi dan egbeyin obo gina won mi gina a ga lokacin annabi yakube dugana a ga annabi yakube dai dugo fake ba zan ga Allahumma antiku so yiwu yi ya mi wu daga da mi fa an takawu so ko fe yi dama <clears throat> ba gabo e shi na ya ya bayani jiya na biya ku uga wallazi istafaka nabiyan mi ji kutube ya tuna mu ga tsawoto wace annabi so wani wace tuna tsawoto to lafiya annabi na ma akaltu la ma mi gina kama wala mazaktu jildahu mimma mimma mimassu epa ya bi ma'ana mi tu epa sun ya wa wallahi mali bi waladika hadu mi jikuti bi alaw mi keto e so ya wa ina ma ana dhibun garib mi ya mi yo na ye ga na ji kiyen mi dana mi be ga akbaltu min nawahi misra tun daga kafa masar ba mi bi abo fi talabi akhi mi de gina mi waza na mi luya ji fa ni mi shiga mi dokwa da abo fala adri ahayyun huwa am mayitun ya gimi to to ku da rayo ka shi watu nga fasta da ni wala duka nga ne mi bebe tin a ti ba mi won ba ni wa usa kuna yi ni? kurwa ga wayi mi ga inna luhumal anbiya mata alaina daga fata ba ji fata su kula jan ramu yayi dabba ji ga iga gima ga na felo <clears throat> ara ga nabi yakubu ga gaga alimtu anna dhiba barihu mimma ji'tu bihi ya gimi jo mitewani gaga ne bebe ne da hujja e shi na na mai e paga na barihu mimma ji'tu bihi guda e yazu ga mana zutun hadisin na hadisi yo na mai jigan da mun isra'iliya ta wani adabi ruwaya ka ka ka ka amma man ji hukunci a ga khabarun batilun eh man wace kuna kalita fina a Sheikh Said Yusuf Mahmud Abu Abu Aziz we ganga ya na ga wato batile ta gama na yo kaya la wisawil midad alladhi kutiba bi etuyo ne da darjan inki na kube ina nan hmm. wa in ta'jaba fa ajabun dhikru al-imam as-suyuti lahu fi tafsirihi ngai ga na mai gama makina bai giban wacce kwanan man wacce kwa imamu suwuti gizan dowa na a da ga gamini tafsiru ban waya ta na laji da tabbata e ga mamaki wo e bana e toyo na uji deja dirayatan <clears throat> wa riwayatan <coughs> so e bogo iki wagaga waga e ya waya ta na e zibe dojin na na ya e tinya a dabba na wa dabba na gan na annabi yusuf ke wannan ke ga gama na jiya isnadu ta zuwa bai maga wato ke izaji dabba na za ke bai isra'iliya na <clears throat> majide da ne ya gwala marwuci yi ta kwankoro na misali a wake zake asadiyu na asadiyu sagir na kan ga bi ga kpata mini da nije ku isra'iliya ti zauna zawana ikalli hadisi da zuci je ibici biya gani da hadisi zuci je inje na je gagwa suna ya ade hadisi ne ja amfani da yin nan ya ja amfani da daman ne ila ga wuci bebe a ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga wato <clears throat> a ga annabi sallallahu alaihi ga hadisi imam bukhari inda hadisi inda hadisi na ga gulwa na hadisi wangiyo amma fassara bujajiwo hadithu an bani isra'ila wala haraj ha eh? hadisi yo muttafaqu alai inda bukhari da muslim bo annabi ga yalla labayani ji daga ba'al kitab daga bani isra'ila jo wala haraj lafi madaba laifin da bane yago gabe nishan yi yago gabe yahudi yi eti bayani addini wani annabi ga laifi da ba hadisi wani ta zuna amma ungwayi na ya ji amfani bi ira hadisi ne ti mana boje wana shi tuko wani alhafiz ibn ajar gana mini tafsirin ji imam sai bukhari na ga almana haddisu an anhum بمثل ما ورد في القرآن hadisi الصحيح tafi da ba na ya gobe daga bayan likitabi ne wudu domin shan zina amma wuye na gaji je da bai na kurani bai bai ne wuci gaji da bai na taji da mina hadisi sai wona wuje gando ci na ji kurani bai bai hadisi bai bai eh ndo ci ma ya gu ta kwankuru wai la daraja na ba ji dagwaya na wuje wuci da ga yi guliki addina imam maliki wuga ga ya ci gaba jinnan ayan eh, ji fassara ya hadisin na ya haddithu an bani isra'ila wala haraj al-imam maliki gan al-muradu jawazu tahadduthi anhum bima kana amrun Hassanun, amma ma ulima kadhbuhu fala alalliyo yo hadisi ne ga ga ya la hadisi bai ya gori wa bai da ba'al kitabu yo amma bai sharati bai tiye na ina tazu ne ga wangi na manu kuranu gboka ko sunu gboka na amma na ya ga kewa ga ganna na gamanu yo fala sai bago bayaniya a jin tadis da ba kitabu man zigan wuta ta ni uje ala itlaqiya uje ta alali itlaq bubiya ga gani sun dondo gobe daga ba kitabu ba igba hadisa abun na hadisi na tazina ga anu sallallahu alaihi wasallam le littafin alkitabe bi sai na muru majin hudu eh gwargwado mai ba wani yadda da kur'ani wani da suna na bi na waku yi tun da sai duwa da dole ga je shi ha kita biliya iza shi dabo ya shi kpakke babu ke cici a ce ku gaja ce laji fassara ya laji in ku kur'ani a don ba ga buga a yi da dita ya ido ta fasilo a ce lafiya ga yin kur'ani yau to yi nungun yi fi kan da wani so ko su sai ya tiyan wuce lau yayi ya wuce da muhimmanci ya. ebe na nwoga dị nwa imachi dị anyị sokwa ga ga anyị sai esu na usu na na isu susu alukita bi ga ga ni wi babo yi susu yi ka ne da qur'ani ga ya na wa yi ja ma yi juma ya can so daga na mu be litafi ba na mu ji dole yayi na ya atụ kwankuru na gogo ga mutu to ji damuwa awa ba lan waci <coughs> so wuce watakila ya ji amfani da daman ne iki la uziri la uziri bai in hmm. ta uziri na ije nan a gwargwado na ah. ijaniya ce kisa na biyu su wani ya le gaga egaji daba ya kuya egaji madaba don gurko na ya ji shirya kuya ya e gboro nan ugun ya ji fahimta ne ga wacce kwandoci kin babon nan mm. mini man wace kwanan su kwaya baiwa yin ilimi alumai musulmi zima da amfana na ma amfani wuce gwatu ciwa na izake man wace ko alhaji ibrahim su ku guyu da ya izake man wace ko alhaji umaru ya gan su ku guyu jo gafara kwale ga nan irin ya na ya ya anabi yusufu na jayo na zi ube imani imadabi da sarai bana ba misali ta canjo mele mini mele ga yi makanta alayan maro miyo tuji bonda ci ba nu da rayo na harbe lokacin ba jan ajini ne mewa mawa zandun da sai alayan maro so ebogo ene iga ebebe ya bu pata gbanu ko wuce gbugbo be na ji bayani yayi tuwe na babu na yawa ga ga launan gai babu ya yi makaranta eh be man yi ko ben manyu shi babu ya yagi ben daku shi nan ya ji fata ga ga to mawuci ji ga da rayoyi nan na energy ye gada na wa mafiya magaci da koro ibo insha Allah Kando na da mige ci misali ya ci wazili na ji to ga insha Allah mu wuci ko ne ji ga firayoyin nan a da uzuri ben yi ma da uzuri da ya wa mafiya ga ga egi na ja kpa ta yi kwayi limi wani biya yi su kwala je a tubi ma'anan wa albarka da rayuwa ya iya gagan na gan ebo yi da bi ji fahimta ya karatun nan igali ya gaga ko suka ko ciwon da cewa ga ya sa ya kyau a su kwa an wuce ne ciwon wuce ma waje tabbata ya yi mai ya daji ne su kula a wata yi mai daji yayi di mana ji yayi a majiya musulunci na su kuga ba alkhairi ni mai ji ta ga kabo ito be da zo yi nan na biya kuskure na jito to ga ji na so ku yayi yi da cirkin ja ju gyara su mai bona alkhairi la da dan gurko na maga dan gurgo da dai gina yi gina su kwala ga la ba ito gwa mu e yana ne wa ga ili ci masala ne le na da wani Allah fa ga ni ba ne ga ci ni cinan جاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدنى دلوه Wa dala kusɗa ta ga wu ɗan Wasan wu mu biɗo an Kuma wa limu mu ma ga wuce ati sayi yara tun bai ci a na bi yi sufuri daga ko ka bɔ a tun jama'a ne zai da ko dagbana. a ci bebe salo fa'arsalu waridan azana tonuwa waya na tutu zairiya siya kuye ga wani wugwa da wani gan ba na ciji na uji gogami sun ba cija amma tso ba gogami su yi wuga mala a ce nimi na abu tutu gada tonuwa bayan fa'arsalu azana tunu ya na tutuga da tunu bi gwaga zawon citugan na suku fa adla dalwa ufe la ga asali dal'u eh ke bokiti na a mai zamfani bu ya tuvo ga ufe la ga dani ya gwaga pẹ̀lú e lónìí kala ya bushira ya babu goyon gbafahimi hadha gulam idigbaru e fudanani to man jajaji bayani abu a gan dai gannan nga mai gabe cinu lan bo ga dan gogo zana aga ne bi su fagwa won bo ga mu ce ti aga ne be bo ga bi kan gaga muna tun wani le annabi su yau Allahu alam sai e abushira e wai ba faini hadha gulamu na wangi danani wa asarruhu bida uso alamari annabi su so. ziji so lamari annabi yusufu ko ga wa asarruhu bida alamaru so ko laga bida yin kuciwo man shiga ga dan gurko ya ci gannan damiri na dabo yawa wul jama'a na wa da tun man ce ga in ga ganza na zi kan o ga da damiri wa da tun ala krabul mazkur eh ziji ma ala krabul mazkuro sayara sai bago ato sayyara kwadagba ciji a galla su so da lamari a nabi yusufu a ci gabi da ta ɗaya kucu yoyo mana ci ga a'a babu wani ga ciwule ya gaga ki ina a kwadagba ciji a so lamari a nabi yusufu jena ki ma ke tubu a ce so amma ya yuji na zilu da gugogo na ga ke lamaru yo so ina ji fahimta na mugai ga lokaci na kuma da bacin na je ela na bi su fita daga gobe wani ya yuji to ba kaya so ita go su na afe be bayan ku da bacin na ji nan wa na wa na bi su fita gobe wani wa asalu a ce ji wuce ji alamari ya akika na bi su fuso a ga bida'atan e kuci wuyo a gagan amina ni aji ya gyawo yawa cilugu gwa a wula ganye kuci wuyo amma ama amma wayayo so wun kawo kayo aje lanu aje wani wani a a ya kukun anwu anan wuna gada nan wallahu alimu bima ya amalu so ko gan yana fin sakan ganin fin chale kya jiji da annabi su fina. وشروه بثمن بأس دراهم معروضة وكانوا فيه من الزاهدين وشروا آه نبي الله أكبر ba wa guna ma na dokwana aga maduda kalila na shitana wato ayan na aya da soyo ade ta na jaya a ga annabi yusuf ji fariji su kwaci munci a e ta wuce ji ugun yi to a e ta jayi wannan wa mutunci ya na ba ji sana a ga annabi bi lagwaje annabi yusuf lagwaje gbagagan waye kuci wọn àyíṣà ẹ́ àgbọ́nù tí báyé lè náà pátá ìsìráìlì yá ti yọ ìtòbósòkó ìgá láyé méjì fi ń gbọ́n ọmọ ugbọ́n ismatu ya annabaji bai labaru da jina ismatu annabaji a ji tabbata kyan na mai galo eh, bai jina wato manufa dabo na zadidai zai ku isra'iliya ti fi a jini yayi na ɗaya eh, jiji banza

ko kuma yawu gan be matul mufassiruna matul mufassiruna min as-sahaba wa tabi'un ne ja ke gan be madaris ya tafsiri jina amma mun jaji lai ga da jinna ji bayan mu magada ci na ji ba ke da jiya da da bana lai wale ga gais na da jajin wa da daifa ko ci maudu'i so e ko ne e ne ga ci lamarin ne ne mu ga yi lamarin ni ci ne zandon da mace ne ga musamman yi gaci hadis na janabi la ya cin mace launa ne iga na ya gija ta misali nan <clears throat> hadisi da boyan hadis da silsilat la hadisi sayiwa anu sallallahu alaihi wasallam ya gaga inna idham aljaza ma idham albala wa inna allah ta'ala idha habba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakata falawu sokto anabi gan etagboye gagba wangi ya soko wọn pamba ba soko ga ma wo cile mimacile wo ci lepan kana ba ga bo ga ya gagba wọn ko ya soko wọn lepan kan wa inna allah ta'ala soko ya tuna latuna idha habba kauma mun ga je boye ya jama'a ibtala wọn ma macile zane su kwaye bonan wai mace ne kuma radiya zane masu kuma mace ne wuce ya daji bai mace ne su kwaye na walawun rida ya da su kuka haji tabbata yin su kuka ya daji duni man sakita amma da na gaya shan gaba bin mace ne na fi bai wakima da su kuce amma wuce ne wani waje faruwa ce zane zan doce timi mace ne su kun gaila a hajji adini su a gan hajji musu wuce sana gaji wuce gabe babu su ko febe ta amma wuce leona falawu suktu fishi su kula ji tabbata yi azaba su kula ji tabbata su kuci da yaci <clears throat> annabi sallallahu alaihi wasallam amuci ne hadisi yi fibo har mina hadisi ne ta annabi ga a ashaddun nasi bala'a min zaman gido kwata zana su de da ya mi ne ya ga kwata nan ga al'ambiyawa annabawa yi mi ne annabawa yi wace mi ne zandun zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam thumma al-amsal fal amsal gurugudo imani we gurgudo mi macilewe gurugudo bana ba na waga yi wali lo kan so ko kana gurugudo ba na mi macilewa wa fa ara na be ga waga yubtala rajul so kwa ju mawuji cile mai zabagi cile ala hasabi dini gurugudo e kagu mina dini bo fa in kana dinu sulban ishtadda balawu abeke addini zamu ga febe kagbo ne da yalla addini be janya to ma le gan musulmi su ko amu cinan ma go kasane kuma cin tsakku ga su ko la mu cinan fa in kana fi dini rikka amma mina addini ba mun ga da sauki mu zane ku addini shagwana ka su ko ga amu cile ma cile wa shi annabi a guga mina ga fama ma yabrawul balawul bil abdi mi ma cile wa ga be wuji wuji sokoya hatta ya turka shi alal ardi ma alai khatiya har wa da matsayi na wujafe da zata cikin mu laifi a dabi da asa ni macile pale fi lifaya e ba na ba na jima so kwaji wuja bilin ba so koya na ni macile biya daraja bi sai bago ya gaga so kuma na bi yusuf cile be gibuwi be ciwon ya ci tati na so kwaji ya na bi bona be daraja mi mana soko jiyuna eh wuci ya giya na bi soko ya giya na bi soko ya ya na bi soko na soko mace ne wuci laje wuji na yake kukuna ce tagwai mi mace nan ne ni bi oyi na yi yandon da ana ga ga ya je wuye ku ki wani lamarin na a ca da ga na bi soko na bi matsayi so darja ga soko soko ikpe fa biya na bi yusufu soko ci mu ci ne in yi, ga ci lamarin na lina da wani na ah, na mun gaji tasliya yayi karatu da abu ya ji ati ta ci na e na amfani da bwa e zufu ba qur'an umalla na ƙura'an ya gana a afan ba rayuwa mu ce bu da bu da asti mu da bu amfani wa kanu da wa kanu ge ba ƙura'an ne fe ci rayuwa wale tasiri kici ƙura'an na biya rayuwa wayo abe ke anabi soko soko ko mace na aru da aje wula aje wuji ya tille a kuna yana ci di faru a wato to a dabu a ga soko ma da naji ga wani soko ma ne a karshe mun da su fi alkhairu ya wato ma imani ni ma alheri ga wale yau sukulu bi da alkhairi min hadisi sai muslim ba hadisi abu hurairah no gobe no ga nusa da alaihi ga ko tun ko ce mumini ka zar'i ke na zanu yo la tazalu rihu tumiluhu e fi adu fe fe e fe ku wa ba so jun eh? ge e fi adu fe fe fe fe fe ban e na zanu zo wala yazalu yusibu albala e bago mu'mina ku ta bu Allah mi la fe tuwa ke na matuka e fe ge ku wa fe tulo wa lo tulo ba e gboro jizuma ga lamari mu'mini yo amma mu gama masalin munafike wani kwatan kwaci munafike ka masalin shajaratul wurzi ke kwatan kwaci ci wato <clears throat> ci bayan shinkafa ne wake a yi kwace shinkafa ka ke yi wa fere shinkafa a nan wani gikin bai yi nan kwace ko kwace a yi ko ta ile jini ya fi yau ko etu ci baya yi la tezu annabi gama gikin ugi wa duwa ba ci gayo sallallahu alaihi wasallam annabi gama gikin ugi ya fiye duwa hatta ta tsasi da harba lokaci na abi fiyu ne so karatu da da wani yayi amma yafi ba sai kan don da su ku ci da mace ne da di idan hadisa bukhari na sai sai bukhari hmm. abu rere ganga annabi sallallahu alaihi wasallam ma da fe ba duwa lokaci har muwadu fe ga mini wa na ce ga ta'awwadu min jahdil bala wa darki shaka wa su'il qada wa shamatat al'ada eh ife ba tsir be so ko macile na biya yi ma ne ta aluwa na su kwalu mai cile ma eh mi macile dede kadara dede su ku tsayi biyu annabi ga fi ba tsari wa shamatat al'ada ada ga ga wani da wani maki wuje matsaki annabi ga fi ba tsari su kwala mutu da yayi ma so ya bago wa sharau a nabi yusuf ku bi samanin gewe eh baksin mai tuka gina da rayi mai dira miji ma'adudatin na aga aba na aga agubba bi kwa kere gina wushi tana wa kanu fi min az-zahibin a ta ta fi zane zi e na. man ziga daga ziziya domini yawa wani jama'a na domini kano na ziwe da su ya giziga ya bici wọn wa kuma ziga ya giziga yau e wa ga sani alawa kuva yi eh wani ziga wa kanu fi mina zahidin a na ji shu da ya gizi na a tsoga zane ji aje zane ji e lagwala kya gabi wi e le ga zane na fa mi mace da ta tubo wani zana alagwa su.

وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تحويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ba fi gida ya nono adi bayanin da tunanin ma maliki jinar imamullah ta yana yi gumi ba ni wa sharuhu bi famanin baksin da ra'ayi ma'adudati wa kanu fi min zaidi alimar maliki mu ga aya nan mu ji fahimta hukuncin da cibo ke enya balu mu ga da daraja tu kwata na eh wacce kun bi wani shi sami wacce ta kwankuro misali a ganyen na e ba daraju bo miliyoni gwayakun wacce ga shi ke na wa kun jikani ore mukpe ya za nan ko no misali wai ba fahimta ibo ya gaga e be shi ne ibe yo aja aja ma maliki ko ce wuce ta pankuru ma ma kunge bi mana e wana tuyan ci kunya be yina eh e ba mu bu da ka be darje na kuna ya wani da shi na daga shi wani daga shi wo wani ma kuna ma kunwo e ban wo ta ta kwanko wa ishtarahu min misra li imraati ya da ga shi jumla shi ki ji faru bai ci na ku da ba na ji a na ya zona a cikin kenan <clears throat> a wani sai masar galatiyo abeda tuma masar na a kuya eza zana kuya na ga su kai begun babu gawo kana lafi tarawu min misra limraati zana shi gwabo misira na we ga gani be miyin ga akrimi maswa e ci bayan na unwaci ba na walai na shi na untazu egina jigi egistenja ezinyo za chiwo chiwo muci asabile ya yamfa na wa beji amfani aw wala walada ko kuma ya ya dulagi ta baba ga man ziga kila a kilo ga ganna a ga ebona shi shiuna nke ba be niwa so udiga a ga amfani da kalma hasuri a ga hasuru yau <clears throat> Ki mai ya asuru a gaza ne ki babu yin zagi jiwa na to amma ga su ko su jamfari da kalma asuru ne ya nabi yaya wa sayyidan wa hasuran wa nabiyan min salihi gala mai ziga iga ji fasara asuru a cima iba ne ga fasara asuru ja ce in gaje mutunci giya nabi ya sako sako mai laye na gaji, darja ciya e ba fuska addini wani amma na ba cila Allahu alam a chicago so a ga yana ya la a suru ne zane ke ba bai zaki ya mu da kago nun gaga mu ake yawa ke ba da yawa wani Allahu alam so ko ga waka zalika li yusufa a shiga ila nabi yusuf ji tabbata ne fil ardi dan nikin boni watiya da gambo da logoga da gogogo ne wai da ya ko ba na da ji rayuwa dan walin wa'allimahu ya waga ya la karatu min tawilil ahadith ya fassara yana na junana baba gan Allah tabaraka wa ta'ala wani ji tasdiku ya firasa ya annabi ba ta ma tun daga cabai lokacin a annabi yusuf ke ta annabi yakubu gan ina irin nan wannan dana ki annabi yakubu ga mine na ju gonan gogan wa yajtabi ka rabbuka wa yuallimuka min tawil al ahadith so kuma ga ya bani ga eh wa kazalika makkanna li yusufa fil ardi wa linuallimahu min tawil al ahadith e ga annabi so ko annabi yakubu lata so ku boka na ga lalle e panin wala annabi yusufu da ce da zadana e ku yo na luda cho fassara ina nunana wallahu ghalibun ala amri so ko etunu yina etunu de zanke tila maru bono yo adde ne chaka go sokona da mari kwata so ko de zanke tabo kem no ga bu ga waji ne ga wai to fa'alu lima yuridu yo amma walakin akthara nas la ya'lamun ko ko da an bija kiya kemina ayele tita ta yana ga jawa ga ajin safi so ko ale ga boka ade giba a ciga jawa ga wai giba ya so ko dan kaza ayi ya so kwa ma'adallah ayan nan mini karatun fi bayan alhukum a turkun niyya ibn kayyim nan ula ga abla ibn masud bin ga abla ibn masud uga ga uga afrasun nasi talata za wuta da na mini za wangi zo kwata da jihar dabwa e bayan tafarun sibwa ni ba wayoci wale da kemine kaza da kaza yi dana kai kaza yi faro ko kaza bijin gaza kuta da nan qur'ani be biyayi da jihada bai ba tafarrusi ba zama fari na na asiya imratu fir'aun kunta tafarrusi ya ta annabi musa wani madafi nan bana su kuki ta suratul qasas wani ga faltaqatu al fir'auna ko liyakuna lahum aduwan wa hazana إن فرعون وهامان وجنوده ما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك تقول لا تقتلوا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون إذا زعم فاردا وانا إذا وشنا na na asiya wuji tafarrusi da ya ci sai ya ce a nabi musa wani wale yin wubi a fiya amfani kici dabo za daja al'umma akwai amfani na ni da alaji al'umma na aga ga gaza na su kun lituci kun liya na biya al'umma ne to ngai za ni da amfani ga kwata mina al'umma wancan zabaci mina ingili da nan da tafaru su zaku tace nan zabaci da nan gai sahibu yusufu waje sharu no bayan nan <clears throat> mu ga qala limrati ko <clears throat> wa qala alladhi ishtarahu min misra limrati akrimi maswa asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada bele ya nabi yusuf abiji amfani ko kuma ya bili ya bilagi gaza ta ci mai afrodin afrosun nasu ga isa na bakaro na wa liza gun ya alifa ya musulmiza, za wa lisa na umaru na so sana bakar alu da min afrosun nasu ga abla ibn masud ṣe gbogbo annabi yusuf alayhisalam wọn ake bẹmi ni masaro da enikun agin enu waziri bi ma ne na iga agaba ne ba za a ga minista na emi minista bu da cidan ki sokoro Ọlọ́run ní ọmọ bá lọ́wọ́ ṣùgbọ́n ó àtẹ̀yẹ̀ ọkùnrin wà nílẹ̀. Allah tabaraka wa ta'ala ga walan ma balaga shuddahu lokaci na annabi a annabi Yusuf ya ji hannu lokaci na annabi Yusuf mun betun a shuddahu ba na kabo yana kakpace wa shekwanyi wa gumi yona. na mana ci ga ga ya ya gbawo mana ci ga gbawo da gute mana ci ga shi ba a dalu da kakai bi ma'ana annabi yusuf de in uga gu ka go biya fedu lokacin ci ga ta na hukman wa ilman itura ya annabi itura ya hukumu bi ma'ana hikmatun wa ilman bi ilimi itura ikima da fahimta addini wa kadhalika najzi musini so ko ga ci gayya je la ga bayya ga ne je bolo bolo na so annabi yusuf mo da mini ga je ji bolo bolo na ade bayanin ne man je je tin kalmayan hukumun da ilmun ne ga waye jinkiya tucibo ya galiba to yo ga ayan wa auhayna ilayhi latunabbi annahu bi amrihim hadha wa hum la yashurun ga ne wubake annabi yusuf annabi so hukuma wa ilman da kwashe ilimi na ne ugwayen risala ibana su ko daga da jini ta annabi musa ayan balaga shiddahu atayna hukuma wa ilma ha min sur min surat al-qasas lamma balaga shiddahu at atayna hukuma wa ilman so ya lego ya gya abun ya lo gurbe karatun ne ya ebo dalili yo aya ne ya gada da na ayoyo na da bukatun bayani na so yi wa daga bayani lagun wanda zai su su kuka ya daji na gigi ne ji da ana su kwan gudu ku ya yi baladan a ne gaji kana su kun fagin benin a ah, wajen na waiwa wajen gangba ita ne ji faruwa ya gizi palestine wani a to gaza ko isra'ila dai wani mu musulmi ji da mabiji <coughs> su wani fiye wa ga adadin musulmi na wani mai da shi tun ta tu shi ta be inda ci ko ta amma lugwa amma su ko so wuzi na wagon wusan yutu iga bomo fi ba riya iga ah, cire ni mace na biya yi musulmi jije kamar kwaton yana ji faruwa ya falastini jinan to kana ya je ya faru a yanayin jiro na ganya a ya kusa a masa kusa a makpa a to nigeria ya ba ju aju ko jina aza ju aza kpako be shi tututu mini fo ni kawai no nya agba ni na awu tila gu 200 da na mini ba ko ma ko ni tutu boyo amma igidi ni kawai ya shi ni kawai nandira agbaju amma ga gan na lugwa ga tirano tutu aju ko dina dukiya ji pata wuta so ike baya palestine bi fi baya tuta ci to pata ide fi uziro to kada ku kiyaye yau ayi lade goro wale ne ji faruwa central african republic wani eh wato alam wage la lissafi bedo je ne ji faruwa na waga gake za mu ci jiboji kayi daga international community ka ki a ya yi na international organization bu awo ji tsaga to gale in galu ga musulmi ji lafiya ma a ce guye ejin dondo kin dondo bayan dondo ya guye rayu mai mekin yi bane ne ji faruwa central african republic ke nuje na mai wana cirikiti yan boko haram ne bayan wale wa shafi kamaru na ya musulmi ji mai wuba abo so ben don da ala da yan ise wo so so ku to ba albarka ya tsane ti ba ku gwana in to ba ya sunna wangi wangi uji da sifa wangi wangi uji da e, ayu ji ya gba karatu min qur'ani wani wallahi ya lumai musulmi Eh, izza ya sokuyo sokulu yayi galaba ya sokuyo sokulu yayi ili fiza ne ja tati kafiri do no so kwa musulunci ta ce kafiri ce wani do na ga kafiri ci na wani da ta ko ta ko ba musulunci mu da fiti ko ba ciwo ne ba wancan dan do ga ga abu caji de da na kwadin ya sokuyo gawa man ya soko soko ya jo gawa man idaji o be no jini dan gurko ne wa alkhairi ya boro na sokuju yayi ani ga ci bici ne kan bayu yora ke bai mu ya mai laifi su ko fagin da yi subhanakallahu hamdu bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh